من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 wala ta na illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taku rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katīran wa nisā'a wa taqullaha allazi tasā'alūna bihi wal arham innallāha kāna 'alaykum raqībā ya ayyuha allazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd fa inna khayra al-kalami kalamullah wa khayra al-hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم الأمين قلوا قوة رمضان أكو قوة رمضان أفوالي hijirar babban jakadin Allah ko babban majidadin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da hudu ga watan april haihuwar annabi isa alaihi salatu wasalam kalmar allah kuma ruhin allah bisa ga lissafi na gregorian calendar na da shekaru biyu. Allah madaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu Ali ibn Abi Talib masallacin da muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan watan mai albarka na ramadan da fatar allah maɗaukakin sarki ya mana jagora a cikin karatunmu ina ganin har yanzu na waje ba su ji na biyu sai ko rage sauki game da abin da ya shafi babban basahaden nan ali bin abi talib surikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin asabi kunal awwaluna min al-muhajirin sanan ɗaya daga cikin al-khulafa al-arba'a kuma ɗaya daga cikin al-ashara al-mubashsharuna bil janna baban al-hasan da kuma al-husayn Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yadda jiya mun yi bayani akan inda aka haife shi inda muka yi bayanin rashin inganci cewa an haife shi a cikin ɗakin ba wannan maganar ba ta inganta ba ku rage sauki wannan maganar ba ta inganta ba na cewa an haife shi a cikin ɗakin ba. to sai kuma bayani na gaba shi ne game da suwa ne mahaifayen shi wane ne mahaifinsa kuma wace ce mahaifiyarsa mahaifinsa shi ne abu talib wanda wannan kalmar ta abu talib alkunya ce baban talib sunan babban dan shi kenan talib amma asalin sunan shi shine abdumanaf abdumanaf shine sunan abu talib na gaskiya na kware abdumanaf bin abdul muttalibi bin hashim bin abdimanaf shi ne mahaifin ali ita ko mahaifiyar shi ita ce faɗi matu bintu asad bin hashim bin abdimanaf wadda ita ma yar uwar abu talib din ce auren zumunci ne aka yi wanda ya ɗauki yadda tafiyar take zai ga cewa tsakanin fatima bintu asad mahaifiyar ali bin abi talib da shi abu talib din danwa da dankani ne abdulmutallif shi ne wa sana asad mahaifi ita fatima din shi ne kani da haka abu talib shi ne ɗanɗanwa ita kuma fatima bintu asad ita ce ƙauna ita ce ɗirar ƙani diyar kane wato asad asad kana abu muttalib ne wanda aka hada wannan auren dukkaninsu banu hashim ne domin ali dan dan abu talib abu talib dan dan abdul muttalib dan dan hashim kun ga yana cikin banu hashim ita kuma fadimatu bintu asad asad bin hashim kun ga ita ma ba hashima ce don haka hashimiyun ne ya aure hashimiyya sai aka haifi alibin abi talib da sauran yan uwan shi wanda na daga cikinsu akwai talib akwai akil akwai ja'afar sannan akwai shi ali bin abi talib din sannan akwai ummu hane akwai jumana su shida ne duka 'ya'yan mace ɗaya ne wannan matar ita ce faɗi mata bintu asad wannan fatima bintu asad din babu shakka malamai sun tabbatar da cewa ta musulunta aslamat wa Fati zawjiha abi talib bayan wafatin mijinta abu talib allah maɗaukakin sarki ya sa ta karɓi musulunci kuma musuluncinta ya yi kyau kamar yadda imamu zarkali yake ambata a cikin littafin shi na al'alam jizi na biyar shafi na 130 sun mahajarar ma'a abna'iha ilal madina sa'an nan lokacin da annabi ya yi hijira zuwa garin madina ita ma ta yi hijira tare da 'ya'yanta waɗanda suka musulunta suka kwasa daga garin makka suka koma garin madina da zama wa kanat radiyallahu an harawiyatan lil hadisi rawat anin nabi sallallahu alaihi wa sallama wa 46 hadisa kuma zaman da ta a garin madina tare da annabi har ma ta ruwaiti iddar hadisai masu yawa tana da hadisi ɗaiɗaiɗai har hadisi arba'in da shida waɗanda ta karantar daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wa kanan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ha wa ya ƙilu fi baitiha ko manzon Allah ma ya kasance na ziyartar ta sa'annan yakan yi baccin rana ma a cikin gidanta wadda ita ce mahaifiyar Ali bin Abi Talib a ce kun ga mahaifiyar Ali bin Abi Talib ta karɓi musulunci ko musuluncin ta yi kyau har ma ta yi hijira ta dawo garin Madina sa'annan ta zauna garin Madina ta ruwaita hadisai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a garin Madina tana da daraja mai yawa wata waffat bil madina wa tawaffayat bil madina kuma ta yi wafati a garin madina fi nahawi sana al-khamisa min a wuraren shekara ta biyar bayan hijira kenan ta yi wafati zamanin annabi ko to annabi na da rai kamar yadda ibnu asakir ya zo da shi a tarihin madinatu dimash juz'i na 41 shafi na tara haka ma imamu zarkali ya zo da shi a littafin al'alam jizi'i na biyar tafi na da talatin. cewa lalle ta yi wa fati shekara ta biyar bayan hijira ko musuluncin ta yayi kyau to an ruwaito wata ruwaya mai ban mamaki game da ita da dai a ce ruwayar ta inganta ruwayar ta zo ta fuskoki uku fuska ta farko abu nu'aym al ya zo da ita a littafin shi na ma'arifatus sahaba sa’an abul farj al ya zo da wannan kisar a littafin shi na maqatilul talibin imamu tsabarani ya zo da ita a cikin mu'jam al hadisi na 6935 daga abdullahi dan abbas habarin umma haka ma imamu tsabarani ya zo da fuskar wannan kisar fuska ta biyu a littafin shi na mu'ujam Alkabir, abu nu'aym ya zo da shi a littafin ma'arifatu sahaba daga anas bin malik ruwaya ta uku kuma ta zo a usdul gaba na ibn al'asir asir daga muhammad bin umar bin ali ita kuma ruwaya ke mursala domin muhammad bin umar bin ali ruwayoyin da ya yi daga kakan shi ali bin abi talib ma mursalai ne ina ga waɗanda ya daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to idan muka ɗauki ruwayar abdullahi dan abbas wadda wasu malamai sun hassana da hadisin ta hanyar jam'in na shi amma dai kowace hanya tana da ifanci a cikinta a kiyaye abdullahi ɗan abbas allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda ya ce lamma ma ta faɗi matu umu ali bin abi talib lokacin da fatima mahaifiyar ali bin abi talib ta yi wa fati shekara ta biyar bayan hijira ana zaune na garin madina kwatsan labari ya zo annabi cewa ga mahaifiyar alitan ta yi wa fati a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kamisahu sai ya ga manzon Allah ya cire rigar shi wa albasa ha'iya ya sa mata wannan rigar ya ɗauki rigar shi wadda yake sawa ya bayar ce a sa mata wannan rigar sa'an na a karbuɗe ta da ita kun ga wanda duk aka turbuɗe da rigar annabi wanda ke ɗauke da gumin jikin annabi ya kuka gani domin ku komai na jikin annabi mai daraja ne gashin ka annabi abidatu salbani ya ce la'anta kuna indi minhu sha'aratu ya gashi na annabi sallallahu alaihi wasallam filali ɗaya ya kasance a gurina yake a habba ilayya shine mafi soyuwa gare ni minar duniya wa mafiha bisa ga duniya da abin da ke cikinta annabi mai daraja ne babu ko shakka don haka ya ɗebe riga ya ce a sama mahaifiyar annabin abi talib a shakku annabi na son aliko ga ci ta yi wa fati ya ce a sa mata wannan rigar da aka sa mata aka zo makabarta wajen turbuɗe ta inda ake sa mutum sai aka ƙara faɗi da aka ƙara faɗi mutane na kallo ne za a yi da aka sa ta ga wurin sa mutum guda ya rage sai aka ga kawai annabi ya shiga cikin kabarin watsa ja'a hafi fi ha annabi ya kwanta tare da ita a cikin kabarin don haka idan akwai wani mutum wanda annabi ya kwanta cikin kabarin shi to mutu bintu asad ce mahaifiyar alibinu bin abi bayan ya kwanta ciki sa'an nan ya tashi ya fito ya fara ɗibar ƙasa da kanshi yana zubawa falon masa wa hattu turaba lokacin da ya daidaita ƙasa gari ta sabai sun ga abin mamaki ƙala ba a duhum ya rasulallah sai wani daga cikin sahabbai ya ce ya manzon Allah ra'ayna ka sana'ata shay'an lam tasna'ahu bi ahadin mun ganka ka aikata wani abu wanda bamu mu taba ganin ka aikata shi ga ɗaya ba annabi ya ce menene ya rasulullahi ka ba ta riga ta jikinka an sa mata sannan ka kwanta cikin kabarinta faƙala sai annabi ya ce ni albastu ha kamisi ai na sa mata wannan rigar ta wace little basamin siyabil janna domin cikin kabarinta ma ta sa riga daga cikin riguna aljanna a turbuɗe ka da rigar annabi to tun cikin kabari za a baka rigar aljanna to yana tsofin tun cikin kabarinta ya zan tana kwance sanye da rigar aljanna la haula wala quwwata illa billah wadda ja'atu ma'aha fi kabriha yace sa'an nan naki gida tare da ita a cikin ta na san za ku yi mamaki kun ga na kwance cikin kabari ni mai rai tare da mamaci to na aikata haka ne liyuka kwafa anha min daga tsakil domin a sassauta mata daga matsar kabari akwai matsa wadda kabari ke madan adam duk lokacin da mutum ya mutu aka kai shi cikin kabari aka sa shi to kabari zai matse shi shi yasa idan an samu mace cikin kabari ba juya kawai ake yi ba kun ga yadda muke ba haka ake yi ba hukunce hukunce ne waɗanda ba mu sani ba ko mun ƙi tsayawa mu sani za a tsaya aike mishi addu'o'i a wannan lokacin za a yi mishi tambayoyi addu'o'in da kuke mishi za su ba shi damar ya karɓa waɗannan tambayoyin sana a lokacin ƙabari zai matse shi tsawon wata sa'a wani hadisi da imamun nasa'i ya zo da shi a cikin sunan al na shi ba al ba ba har sai a wazar dama ta game da a wazar hagu haka ma tsartaki wanda na karanta mana hadisin sa'ad bin ma'az ko sahabin da saddaye Fati sai da al'arshen Allah girgiza saboda girman wafati shi annabi ya ce ihtazza arshin rahman mauti sa'adin al'arshen Allah mai rahama ya girgiza saboda mutuwar sa'ad aka ɗauki gawar sa'ad babu nauyi annabi ya ce wata runduna ce ta mala'iku guda goma Allah ya saukar suka ɗauki gawar sa'adu ya ce da kun saki karagar kun janye da kun ga karaga tana tafiya saman iska ba ku ga wanda yake ɗauke da ita ba aka kai ta cikin kabari aka rufe annabi ya jiyo ya ce wallahi hankicif wannan ɗan tawul na shafar zufan sa'adu Allah ya gwada mini shi a cikin aljanna da za a yi mishi kuɗi da ya fi duniya tsada da abin da ke cikinta nan daga baya yake kuma wallahi ƙasa na can ta mace sa'adu ya ce da akwai mutum ɗaya da zai kukuta ƙasa ba za ta matse shi batu da sa'adu ne ya ce amma ƙasa na can ta matse shi wata ruwa ta ce sai da a wazar hagu ta game da ta dama wanda wannan shine malamai suke kira daga ƙasul ƙabri matsan ƙabari yadda ka taka ƙasa kai tafiya a kanta yadda ka kwanta bisa ƙasa ka zauna a kanta ka yi rayuwa a kanta ita ma sai ta matse ka ta ɗebe ta kanki to annabi ya sa ya kwanta cikin kabarin ne domin idan ƙasar ta je ta matsi faɗi mafi bintu sa'ad sai ta tuna da cewa ai annabi muhammad ya kwanta cikin wannan kabarin ko? to wallahi cikin haka ma ƙasar ba za ta fasa ba annabi ya kwanta cikin kabarin zufa annabi ya tafi kasar kabarin sa'annan ga ta da rigar annabi wadda take dauke da zufa annabi duk da haka kasa ba za ta fasa ba sita ta sai dai liyuka kafa an hamin daga ƙasar kabari annabi ya mata haka ne domin a sassabta mata to ina gare ka ina gare ni waɗanda a kowane dare da kowane yini saɓon allah da muke aikatawa ya fi alkhairin da muke aikatawa don shi ne Usman bin affan a duk lokacin da ya shuɗe ga kabari sai a ga ya fashe da kuka idan an ka ambaci kabari sai ya fashe da kuka kuma amma idan an ambaci ma kiyama bai kuka shi ya san abin da yake mu kuka kiyamar ai sai ta tsaya ko amma kabarin yau yau kana iya ka buɗe idanunka ka samu kanka cikin kabari tunda akwai wanda yau an yi sallah a zahar da shi amma yanzu yana can cikin kabarin kuma yau ya yaba yi gari bai san yau zai mutu ba wani ma yau ya fi samun kudi cikin rayuwar shi amma kuma yau ne zai koma zuwa ga Allah yau ne zai bude idanu maimakin ya ga silin ko ya ga pop sai ya ga itacen kabari ɗakin duhu ɗakin kunama ɗakin bakin ciki ɗakin kewa ɗakin mutum ɗaya ba mai ce aka hira in ba sunar annabi wadda ka yi riku da ita ba wannan ba sahabiyar Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yadda kuma ya ƙara maɗiyanta yadda kun ga abin da annabi ya aikata gari ta yake inna ha kanat ahsana khalqillahi ilayya sani'an ba'da abi talib yace wallahi bayan abu talib ba wani daga cikin bayan Allah wanda ya kyautata mini wanda yake kyautata mu'amala da ni wanda yake kyautata mini kamar ta yace da an cire abu talib tayi. ɗaukar annabi tun yana ƙarami ta yi annabi wanka ta shafa mishi mai ta sa mishi tufafi ta yi mishi mai ta kula da shi ta nuna son annabi tana jin yunwa ta ɗauka ta ba annabi ta hana ma cikinta turare ne na mutum ɗaya ne tana so ta shafa don mijinta ya zo ya ji ƙamshi amma ta shafa ma annabi tun yana ƙarami don haka mace ce ta gari ita ce hashimiyya ta farko wadda ta aure ba hashimi sa'annan ta haifi hashimi fadimatu bin asad bin hashim ta aure ali bin abi talib bin abdulmuttalib bin hashim ko to kun ji mahaifiyar ali bin abi talib babu shakka ba sahabiya ce Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda sanan ƴaƴanta sahabbai ne manyan sahabbai su ummu hani ga Ali bin Abi Talib sanan ga Ja'far bin Abi Talib mai fikafikan aljanna mai kama da annabi wanda ya fi kowa kama da annabi sa'annan ga aqilu bin abi talib duka yanta ne sahabban annabi ne yan aljanna sana a zuri'ar ta ne aka samu alhassan da alhussaini ko? da nan ne tsatso annabi ya ci gaba da tafiya mahaifin shi shine abu talib wanda na faɗa muna sunan shi abdu wanda abu talib yana cikin mutanen da suka gwada ma annabi soyayya wadda babu wanda ya gwada mishi irinta hasali ma ya tashi hannun shi ne ko shi ya koya ma sana'a domin annabi an haife shi maraya ya zauna ga hannun kakan nashi kakan bai jima ba Allah ya karbe shi ya dawo ga hannun abu talib har ya kai shekarun aure yana hannun abu talib to abu talib shi ya riƙe annabi ya koyar da annabi sana'a wanda anan na karanta muna tafiyar da suka yi a ƙasar shankon tare da abu talib wata rana ya ce zai ɗauki annabi ya je da shi sham domin ya koya ma annabi sana'a suna katauci ne sham ƙasa ce ta noma da haka ya ɗauke shi suka kama hanya suka tafi sun isa bakin garin sai ga wani babban malami masani na yahudu yana hango annabi ya rugo ya ratsa laraba ya jaye wannan ya jaye wannan sai da kai ga annabi ya rika hannun annabi ya ce ha za ta yi alamin ha za ta yi ba asuhullahu rahmatan lil alamin ya ce wannan shine shugaban talikai ga baki daya Allah zai aiko shi rahama ga talikai kun ga tare da abu talib haka ta faru sa'annan nan kafiran makka sun yi ta ƙoƙarin cutar da annabi amma saboda abu talib sai su kasa mutum ne mai daraja mai ƙima cikin garin makka ya ba annabi kariya dukkanin kariya annabi ya ce kafaran sun kasance masu taushi gare ni sadda abu talib na rayu kayi kaɗan da ka tabi annabi ko ka nuna annabi alhari abu talib na nan to haka annabi ya rayu garin Makka har aka zo shekarar bakin ciki shekarar da abu talib ya yi wa fati kuma khadija al-kubira matar annabi ta yi wa fati to wafatin abu talib ya zo ne da rashin lafiya wadda abu talib ya yi har aka fahimta cewa ga alama dai ba zai tashi ba imamul bukhari ya zo da hadisi a gurare daban-daban a sahi nashi hadisi na 360

daga Sa'idu bin musayyib daga baban shi musayyab mahaifin Sa'idu musan sahabi ne musayyab ƙala ya ce lamma hadarat aba talibin wafatu lokacin da wafati ya gabatun abu talib da kada alaihin nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya shigo ma abu talib labari ya cin ma annabi ga abu talib can kwance fa ga alama mutuwa tana hararo shi don haka annabi ya taso da gaggawa ya cimma abu talib kwance wa inda hu abu jahalin wa abdullahi ibn abi umayya alhalin tare da abu talib akwai abu jahal da kuma abdullahi dan abu umayya waɗanda manya-manyan giman kafirai ne sun sa abu talib tsakiya suna so su ga cewa bai mutu bisa ga tafarki na annabi sallallahu alaihi wasallam ba idan suka bari yan musulunta to babu shakka da dama daga cikin banu hashim za su musulunta da haka faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ammi kul la ilaha illallah wa hajju laka biha inda Allah yace ka ce la ilaha illallah in kafa hujja da wannan kalmar gare ka a gurin Allah ce gobe kiyama zan zama maka lauya a gurin Allah in yi tsaye yadda lauya ke tsayuwa a kotu in yi tsaye in kare ka a wurin Allah in kafa hujja da wannan kalmar domin ka shiga aljanna da abu jahalin wa abdullahi ibn abi umayya da haka waɗannan gimagiman kafaran guda biyu abu jahal da abdullahi da abi umayya suka ce ya aba talibin atara gaba an millati abdul muttalib suka ce eh yanzu kana kyama daga tafarki na babanka abdul muttalib suke fakana a tsiru kalimacin an kala alamin lati abdulmutsalif ƙarshen zancen da ya faɗi shine yace ina bisa tafarkin abdulmutsalif Zaka haka sai ya aje yayi Fati alhalin bai karba ma annabi ba fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam la astaghfiranna laka annabi yace wallahi sai na neman maka gafara ga lamunan nan ta rantsuwa ga nuna tauki da musakkala la'asafiran astaghfiranna laka malam unhu anka yace matsawar ba a hana ni ba matsawar ba a hana ni neman maka gafara ba sai na neman maka gafara da haka annabi ya je gari ya neman ma abu talib gafara fa nazalat ma kana lin nabi wal ladina amanu a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru للمشركين ولو كانوا أولي قربى ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الله مدوككين سركيتي ما كان للنبي ba abin da ke yiwa ba ne ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wallafi na amanu da waɗanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikina da su nemi gafarar Allah ga mushrikai annabi ya daga hannu ya ce ya Allah ka gafarta mu mushriki wani ba abin da ke yiwa ne. haka ma mumini idan ya san wani ya mutu akan shirka to bai halatta ya daga hannu ya ce Allah ya gafarta mishi walau kanu uli ko da ko sun kasance ma'abuta kusanci ko da waɗannan mushrikan sun kasance ma'abuta kusanci gare ka in sun mutu ba za ka nemi musu gafara ba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ta bayyana gare su cewa su fa 'yan wuta ne sun mutu ba akan musulunci ba don haka sai annabi ya kame bai yi ma abu talib wannan addu'ar ba kun ga kenan abu talib ashe bai mutu akan musulunci ba imamun nawawi a sharhin muslim ƙarƙashin sharhin wannan hadisin yake faƙad ajma'al mufassiruna ala annaha nazalat fi abi talib yace malaman tafsiri ga baki ɗaya sun ijma'i cewa wannan ayar ta sauka ne game da Abu Talib yace wa kaza na kal ijma'ahum ala hadha zajjaj yace Imam Zajjaj shi ma ya nakalta ijma'in malamai akan haka wa gairu. yake wahiya amma li'annahu la yahdi wa la yudillu illa Allah saboda ba mai shiryarwa kuma ba mai batarwa sai Allah ko so ga wannan ba abu ne mai dadi gare mu ba ina ma a ce Abu Talib musulmi ne yana daga cikin yan gaba-gaba masu shiga aljanna ba abu ne wanda muke jin daɗi ba amma kuma annabi ya karantar da mu ba za mu karyatar da annabi ba ba za mu ƙaryatar da annabi ba sannan hadisi ne cikin sahihul bukhari isnadin bukhari ma ɗin rikin hadisi na 4675 cewa ki haddasa na ishaq ibrahim shine ishaq bin ibrahim alhanzari hanzali bin rahuwai yake haddasa na abdurrazzaq shine sahibul musannaf abdurrazzaq as-sanani yace na ma'amar shine ma'amar bin rashid duka waɗannan limamai ne na hadisi an zuhuri daga ibn shahabin muhammad ibn muslim bin ubaidillah bin abdullah ibn shahabin az-zuhri an sa'id bin al-musayyib daga sayyidu tabi'ina sa'id bin al-musayyib an abihi mu lura don shi ne alhafis a mujallar na bakwai shafi na 195 na littafin fathul bari yake cewa cikin 'yan uwan mahaifiyar annabi hudu sun riski musulunci hudu din da suka riski musulunci ya ce biyu sun karbi musulunci biyu ba su karba ba ya ce asalama hamza wal abbas hamza da abbas su sun karbi musulunci alhamza musa hamza ko da al'abba sun karbi musulunci yake waɗanda ba su karbi musulunci ba su ne abu talib da kuma abu lahab wanda abu lahab suna ne abdul uzza yake waɗannan ba su karbi musulunci ba duk da yake an samu wasu malamai waɗanda suke ta ƙoƙari suna ganin kamar kariya ce suke ba musulunci na cewa abu talib ya musulunta har ma sun yi rubuce-rubuce littattafai waɗanda littattafai sun shigo hannunmu mun ga duk abin da suka rubuta da hujjojin da suka kawo mun ƙara nasu da hujjoji wanda malamai masana suka kawo irin imamul muhaddasi na imamul bukhari irin su imamu muslim irin su imamu tirmizi malamai irin imamul bai haƙi malamai irin su imamu ahalis sunna wal jama'a as-sabir fil irin su ibnu hajirin al-asqalani irin su shaykhul islam ibnu taymiya irin su imamu nawawi manyan masanan malamai sun kawo cewa lalle abu talib bai musulunta ba har ma lokacin da mahaifin abubakar as-siddiq al-akbar zai musulunta manzo Allah ya ce ka je ka kawo shi abubakar ya zo da mahaifin shi mahaifin zai musulunta abubakar ya ce ya rasulallahi wallahi ya fi min farin ciki a ce abu talib ne zai musulunta bisa ga a ce mahaifina ne zai musulunta saboda farin cikin manzon Allah da jin daɗin manzon Allah ya fi a gurin abubakar bisa ga farin cikin abubakar da mahaifin abubakar abubakar ya fi son manzon Allah bisa ga kai ne Annabi ya aula bil na min anfusihim don haka abubakar haka yake faɗi ya so a ce abu talib ne musulunta ba mahaifin shi ba haka ma akwai wasu hadisai da suke ƙara nuna inda matsayar ta abu talib take muna da hadisi abu huraira wanda imamu ahmad ya zo da shi a littafin al-musnad hadisi na 9685 imamu muslim ya zo da shi a sahih hadisi na 25 imamu tirmidhi a al-jami hadisi na 3188 imamu al a dalailun nubuwa wa ma'rifatu ahwali sahibi shari'a hadisi na 647 da 648 sannan ya zo da shi a shu'abul iman hadisi na 91 daga abu hurera Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda abu hurera ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'ammi ne abu talib la ilaha illallah ashhadu laka biha malkiyama ya yace ka ce la ilaha illallah ta zamo kalma wadda zai maka shaida da ita ainihin kiyama fa kala fi abu talib yadi bi abu jahal yadi bi abdullahi bin abi umayya ya tsaya ya tuntuni ya kalli annabi bai son ya bakanta ma annabi bai son annabi ya kawo mai bukata bai yi ba don haka faƙala laula an tu'ayyira ni biha ƙureshin ya ce wallahi ba don ƙureshawa kada su aibanta ni da kalmar nan ta shahada da kace in faɗi ba ba don kada ƙureshawa su aibanta ni da la'ilaha illallah ɗin da kace in faɗi ba ma ya hamiluhu alaihi aljaza'u sace ai raki ne na mutuwa yasa ya faɗi wannan kalmar yace la aqarrartu biha ainaka da na faranta maka idanunka da na faranta maka rayuwarka na faɗi wannan kalmar ka ji dadi ya Muhammad yace amma gudun ne kai sha su ai banta ni fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah mai buwaya da daukaka ya saukar da innaka la tahdi man ahbabta إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الله مدوكين سركتي إنك لا تهدي من أحببت يا محمد كي هقولي lalle kai baka shirye wanda ka so baka shiryar da wanda ka so walakin Allah ya man yasha Allah shi yake shiryar da wanda ya so Ka so musuluncin abu talib saboda abu talib ya ma kirki ya ma aiki na alkhairi wanda ba wanda zai iya maka iri ne amma kuma kash sai dai kuma Allah bai nufi abu talib ɗin da musulunta ba don haka annabi ya haƙura alibin abi talib yake faɗi kamar yadda imamu abi dawud ya zo da hadisi a littafin shi na eh, sunan hadisi na 3214 haka ma imamu ahmad ya zo da shi a al-musnad imamu nasa'i ya zo da shi a cikin sunan al-mujtaba cewa lamma tawaffa abi talib lokacin da abu talib ya yi wa fati ali ya ce lamma tawaffa abi lokacin da babana ya yi wa fati a to rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa qultu na zo manzon Allah sai na ce mishi inna maka qad tawaffa lalle ka yayi wafati fa qala ti annabi yace izhab haffa warihi ka ka je turgude shi fa qultu innahu mata mushrikan alli yace sai nace manzo Allah ai ya mutu mushriki kun ga alli da kai ne yana fadi ko to wannan kalma ce wadda musulmi bai murna da ita saboda ko zancen abubakar na yaso a ce abu talib ya musulunta bisa ga mahaifin shi usman wanda ake ma'alkunya da abu ƙuhafa ya so ake abu talib ya musulunta bisa ga mahaifin shi ya nuna musulmi ba su ji daɗin rashin musuluncin abu talib ba ko? za ka wanda ka ji yana jin daɗin haka to ka tuhumci imanin shi don shi ne al'amarin ya zamantu ya shama sahabban annabi kai sun damu har al'abbas bakwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ƙanni ne ga abu talib shine mahaifin abdullahi da abbas wani lokaci ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya rasulallah hallafa ata a ba talibin bishai'in ya ce eh, yanzu ya manzon Allah ka amfani abu talib da wani abu fa innahu kana yahutuka abu talib fa a garin makka ya zamo yana baka kariya waya gadabu laka kuma yana fushi donka wanda duk ke sai ya ga fushi abu talib ya taba ka kala annabi yace na'am yace lalle za amfane shi huwa fi dhahdahin minan nari yace ai gobe kiyama zai zamo a bakin gangar wuta yace zan same shi can kasan wutan amma zan tsamo shi in ceto shi in kawo shi bakin gangar wutar walaula ana ba don ni ba lakana fiddarkil asfali minan nari da ya zamo cikin ƙasan foundation na wuta hadisin kuma yana a sahihul bukari a sahih kutubil musannafa hadisi na 3883 sahihu muslim hadisi na 209 haka ma a dalailun nabuwa wa ma'arifatu ahwali sahibi shari'a na Imam al-Baihaqi hadisi na 651 kuma irin wannan hadisin ya zo daga sahabi annabi Nu'man bin Bashir hadisi na 6561 a sahihul Bukhari hadisi na 213 a sahihu Muslim hadisi na 2604 a al-Jami' na Imam al Tirmidhi haka ma Abu Sa'id al-Khudri shi ma ya zo da irin wannan cewa ya ji ana yi annabi maganar abu talib an tambaye annabi annabi ya ce la'allahu tamfa'ahu shafa'ati kiyama. Ya ce tabbas ne yake tuna zai amfana abu talib ainihin kiyama ko alufi ba dhahbahin minan nari za a sanya shi a gangar wuta ya bulugu ka baiki, wutar za ta kawo daidai idanun sawun shi amma duk sauran jikin shi bai cikin wuta amma ya gali min hadi maguhu saboda tsananin zafinta kwakwalwa ce tana tafasa da wannan wutar la haula wala quwwata illa billah wannan hadisin shi ma yana sahihul bukhari hadisi na 3885 sahihu muslim hadisi na 210 haka ma irin shi ya zo daga abdullahi bin abbas allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda abdullahi da abbas yace na ji manzon allah sallallahu alaihi wasallam na cewa ahwanu ahalin nari azaban mafi sassaucin yan wuta ga azaba yace abu talibin shine abu talib yace mun ta ilan bi na alaini za a yi nufi wasu takalma guda biyu a sa nishi su takalman wuta ne su ne za a sami shi guda biyu za su kawo daidai idanun sauyin shi ya gali min hadi maguhu amma kwakwalwar shi tana tafasa saboda tsananin zafin wannan wutar shi ne hadisi na 212 a sahihu muslim al-mustadrak ala sahihai na abu abdullahi al ne saburi hadisi na 8735 bisa ga wannan malamai suka tabbatar da cewa lalle abu talib ya mutu ba akan milla ta musulunci ba an fahimci wannan to sai dai akwai kuma waɗanda suke ta ƙoƙarin su ba da kariya suna gani cewa kamar abu talib ɗin ya mutu akan musulunci amma dai magana mafi inganci wadda ita ce malamai suka tafi a kanta malaman ƙur'ani da malaman hadisi kuma tare da hujjoji tabbatattu waɗanda ba ta iya karkare su cewa babu shakka abu talib ya mutu ne ba akan musulunci ba wani zai mamaki to abu talib fa ai wan baba annabi ne ko to ai abu lahabi ma wan baba annabi ne ka san da haka da abu talib da abu lahabi da abbas da hamza da abdullahi duka mahaifinsu daya amma tare da haka ya Allah ya ambata game da abu lahab tabbata da abi lahabin wata تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل kun ga iyakan ɗabiwa albarka Allah ya yi ma Abu Talib Allah ya yi ma Abu Jahal ita eh, Abu Lahab ita a cikin wannan ayar ko kuma yin ce wannan surar iyakan ɗabiwa albarka Allah ya yi ma Abu Lahab ita a cikin wannan surar an game da shi da mata ta da yawa daga cikin ‘ya'ya ne da dukiya ta yi, duka Allah ya musu tabbaci ya da abi lahabin wa tabba hannun abu lahabi ya ƙunƙunta kuma ya ƙara ƙunƙunta ma agana an humaluhu wa ma kasab dukiya ta yi da ‘ya'ya ne da duk abin da ya tara duniya bai wadatar da shi ga mai da komai sai ya naran za ta lahab zai shiga wuta wadda take ma'abuciya harshe ma'abuciya ruwa Allah ya yi alƙawarin zai sa abu lahab cikin wuta kuma bakwa annabi ne ba an fahimta bakwa annabi ne amma kuma ga shi binasul ƙura'ani zai shiga wuta to shi ne wasu suka ce kai rashin son annabi ne a ce abu ɗalib zai shiga wuta yayya da annabi ce da rashin son ahalil baiti a'a to shi abu lahab ba ba ba fa annabi bane sannan saboda ganin sun kai gaya suka ce dukkanin hadisan nan na bukari ƙarya ne hadisan musulun ƙarya ne duka waɗannan hadisan karya ce aka yi iyayya ce ake yi da iyalan gida annabi aka ce wacce ayar fa sai suka yi taguni abin ya komo musu ciki in sun karyata hadisin bukari to su karyata ƙur'ani to da nan sai suka samu wani littafi da wani Bayahude, mutumin ƙasar germany ya fito da shi wani orientalist daga ƙasar germany ya fito da littafi wanda a ciki wannan littafin ya ce ƙur'ani ba daidai yake ba akwai gyare-gyare cikin ƙur'ani kuma ya jingina littafin ga dan abu dawud littafin da ake kira kitabul masahif na ibn abi dawud wanda wannan mutumin ya sa hannu ya gyare-gyare ya canje-canje ciki ya ci mu ƙur'ani mutunci to yanzu suna nan masu wannan ra'ayin sun ɗauki wannan sun ce shi ma ƙur'ani ma akwai da ifi ciki wa duka sau annabi ne akwai da ifi ciki da haka shi ma abu lahab yanzu za a yi mai wata hanya a gane cewa shi ma abu lahab babban sahabi ne banu umayya ne suka ɗauki wani abu suka sa cikin ƙur'ani suka yi ƙare-ƙare aka ce abu lahab ɗan wuta ne to ba abu lahab ɗan wuta ba suka ce banu umayya su ne ɗan wuta an fahimta so wannan dai ne ƙarshen waɗanda Lamarin sai yake tukewa ga saurayi. to kana son annabi kuma karo shi ƙur'ani me ka raga ma annabi kana son annabi karo shi hadisan shi me ka raga ma annabi sa'annan daga cikin abin da masu ke suka suka zo kuma gana suke an cewa iyaye annabi na wuta subhanallah wanda iyayen annabi ba su wuta da musulmin kirki dole yadda da haka abdullahi mahaifi annabi sallallahu alaihi wasallam da amina mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake wuta cikin su hadisin da suke ja ba su iya fassara shi bane wanda Anas bin Malik ya ruwaito yana cikin sahihu Muslim wani bakawai ya zo annabi daga zuwa ya rasulullahi aina abi ina babana yake annabi yake abuka kai nari babanka na wuta falon maƙafa lokacin da ya juya sai annabi ya ce a kira shi ya ce ina a biyo a baka finnar babana da naka na wuta ba baban da ya haife shi yake nufi ba abu lahab baba annabi ne aiko saboda da baba annabi da abu lahab ubansu daya ko kana raba biyu kana raba ɗaya biyu to yana magana ne ga wancan haka ma abu talib da bi musulunta ba yana magana ga gare su al'ammu bi manzilati al'abdi an gane ammi yana matsayin uba amma in ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani ya ce Allah da ya halicci mutane sai ya sanya shi cikin mafi alkhairi na tsatsu da ya tashi rabawa duk inda ake raba sai a sashi cikin mafi alkhairi har aka sa cikin mafi alkhairin kabila ko cikin kabila aka sa cikin mafi alkhairin yanki yanki aka sa cikin banu hashim mafi alkhairi har aka sa cikin har aka kai ga to sai a ce kullum mafi alheri ake zaba mai sai da aka kai ga uwa da uba sai a zaba mai mafi shari to me aka yi kenan naka wanda yake maka cikin littafanmu akwai cewa iyaye annabi na wuta ƙarya yake yi iyaye annabi ba su wuta an fahimci wannan iyaye annabi ba su wuta muna da hadisai waɗanda muke iya amfani da su mu tabbatar ma mutum da haka hasali ma sun yi wa Fati tun gabanin annabi a aiko shi suna cikin ashabul fatra wanda baka iya zartan musu da wuta ko miƙe da kake yi da su ba ka digin mutum wanda yake cikin wannan lokacin kake dan wuta ne duk yanda ka ƙi shi balle waɗanda Allah ya ba albarka haifuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Bayyawa kace suna wuta an fahimta za ka mu Allah bai dibe muna albarka ba ba mu zage annabi ba mu zage iyaye annabi abu talib ma muna faɗin abinda annabi ya faɗi da kan shi ne wanda malamai suka tafi a kai kuma da tsananin jin ciwo annabi ibrahim alaihi salatu wasalam annabin allah ne ko manzon allah ne yana daga cikin mafi alkhairin mutane daga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin 'yan adam ga daraja sai annabi ibrahim shine na biyu a fagen daraja ko a sama ma a sama ta bakwai annabi ya haɗu da shi ko lokacin da ya yi abin nan mai raji sa'an annabi ibrahim alaihi salatu salam? turar da allah ya aiko shi duk annabawan da suka zo cikin zuri'a shi suka zo allah ya yabe shi guri da dama cikin ƙur'ani wanda babu lokacin sake maimaita su don mita faɗin su a nan ma kuma tare da haka allah maɗaukakin sarki ya faɗi cewa mahaifin annabi ibrahim ɗin ba ma musulmi ba ne ko mushiriki ne sannan annabi ya bayanin ma yadda za a jefa mahaifin annabi ibrahim wuta azara wanda allah ya ambace shi da sunani na azara ko cikin ƙur'ani binastar ƙur'ani sannan kuma zo cikin hadisi hadisin abu huraira yana cikin sahihul bukhari a sakku kutubil musannafa sahihul bukhari hadisi na 3,350 da hadisi na 4,678 ne kon ya zo a gurare guda uku cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Yalƙa ibrahimu abahu azara yawmal qiyama wa ala wajhi azara wa ghabara annabi ibrahim zai tashi ne kiyama farfajiyar kiyama zai ga mahaifin shi azara alhalin ga fuskar azara akwai wulakanci da ƙura yana cikin ƙura da wulaƙanci. sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace annabi ibrahim sai ya faɗi ya roƙi Allah ya daga hannu ya ce ya rabbi na kadu'atta ne cewa kaya mini alkawali ba ka bakanta mini yau malkiyama ya ce to wani irin bakantawa ne ya fi girma bisa ga a ce inna abi al'ab'ad ubana an nisantar da shi daga aljanna sai a ce ya ibrahim mata hata rijilai ka ai unzur mata hata rijilai ka bibi abin da ke karkashin kafafuwanka yana dubawa sai ga an mai da uban nashi ya kuma wani irin kure namijin kura ya yi wanka da zawo da kazamta, sai a ɗauke shi a jefa da cikin wuta wannan ya nuna cewa idan dai baka bi Allah ba to nasabar ka ba za ta amfani ka ba ko nasaba tana amfani ne in ka bi Allah an fahimta in kuma irin waɗannan mutanen za su iya shiga wuta shi na gare ka kai yau ɗan wa kake ɗanwa wa kake da ka tunanin cewa Allah ya maka rizabin fit na aljanna gaɗa baka ka yakin komi ba ina fatar an fahimci wannan don haka mahaifin abu mahaifin Talib wato Abu Talib ya mutu ba musulmi ba amma mahaifiyar shi faɗi mutu bintu Asad ita kam ta mutu musulma ta yi Fati tana musulma sahabiyar annabi ce yar aljanna ina fatar an fahimta na abu talib bai haihu da kowa ba in ba da ita ba ‘ya'yan da ya haifa su ne talib wanda da talib da talib nan da ake mishi alkunya baban talib shine abu talib kon shine babban shi sa'annan mai bi mishi aqilu sa'annan ja'afar sa'annan ummu hani sa'annan jumana jumana za ka iya samun ambatonta a littafin al'isaba fi tamihi sahaba na Alhafis ahmad bin ali ibn hajjadin al'askalani a jiz'i na hudu shafi na 259 zuwa shafi na 260 to shi dai tsalib ke musulunta baya mutu mushiri an fahimci wannan ya mutu ne bayan yakin badar bai musulunta ba shi kuma akilu ya zauna yana bin addinin shirka har yau fatihi ranar da aka samu fatihu makka sannan ya karbi musulunci tare da yawa daga cikin mutanen makka ja'afar kuma yana cikin ɗaya daga cikin asabiqun al min muhajirin wannan da Allah ya ce wasabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari ko والذين اتبعوهم bi رضي radiyallahu anhu. an fahimta to waɗannan dai su ne ‘yan uwa ali na haihuwa sa'annan malamai suka yi magana wane ne ya riga musulunci tunda mun ji ga wanda ya haife shi ga wanda ta haife shi ko ga inda aka haife shi to ya kamata mu ji ya sha'anin musulunci shi mun ci ya musulunta an haife shi ne shekaru goma kamin a aiko annabi kun ga sai shekara goma sannan aka aiko annabi ko da annabi ya zo na karamin yaro ko da ma'ana ko da aka aiko annabi yana karamin ali na karamin yaro annabi ya shekara 23 makka in ka hada goma ɗan ali da 23 ɗin da aka yi na manzanci afuwan 13 a garin makka ka hada goma da waɗannan 13 sun tashi 23 sannan ya yi goma a garin madina suka tashi nawa 33 sa'an nan ya yi wa fati annabi na da shekara 30 da barin duniya an fahimta ita za shekara ta 40 bayan hijira ga shekaru 63 kenan goma ya yi su ƙablar islam gabanin ayyuka annabi sannan ya yi sha uku a garin makka ya ƙara goma a garin madina sannan ya yi talatin bayan wucewa annabi shekaru 63 kenan to shi ne malamai suke magana wa ya fara musulunta A waluman aslam bangaren malamai suka ce kamar yadda yake cikin alfiya ce ƙila bal ahalul ne waqta lab ayyuhum aslama qablu Mansalaf. Ya ce Mansalaf salaf magabatanmu waqta sun yi saɓani ayyuhum aslama ƙablu wane ne ya riga musulunta kila abubakarin wasu sun ka ce abubakar ya riga musulunta wakila bal ali aka ce a sam ali dai na riga musulunta wa mudda'i ijma'ahu lam yuqbali wanda yi da'awar ijma'in cewa ga wanda ya riga musulunta ba a karba ba wanda ya ce ai ijma'i ne ali ya riga musulunta ba a karbi wannan ijma'in ba wanda ya ce ijma'an abubakar ya riga musulunta ba a karba ba wakila zaidun haka ma wasu sun ce zaidu ya riga musulunta zaidu bin al shi ya riga musulunta ke dai hayyafe cewa wasu ma malamai sun ce hadiji ita ce ta riga musulunta Kadija al-kubra ittifaqan to sai shiga sharhin maganganun cewa awwalu man amana khadija magana ta daidai ita ce wanda ya riga kowa musulunci ita ce khadija sun ma'aliyun sannan sai aliyar musulunta wa huwa ibnu ashara alhali yana dan shekara goma sun ma zaidun sannan zaidu yan musulunta sun ma abubakarin sannan abubakar yan musulunta wanda wannan in za ka kakkasa shi sai ka ce awwalu man aslama minar rijalil ahrar wanda ya riga kowa musulunta daga cikin mazaizai yi waɗanda ba bayi ba abubakar ne wa minas ne ai alisar da ya musulunci shekara goma ke gare shi yaro ne ko bai kai namiji ba dattijo dattijon da ya riga musulunta ne abubakar cikin yara kuma aliyun wa minan nisa'i cikin mata fa khadijatu wa minal mawali cikin yantattun bayi yake zaidun shine zaidu bin al-harisa wanda ake ce masai bin muhammad daga baya Allah saukar da aya a barkirar shi haka nan ma kana muhammadun a ba ahadin min rijalikum ko wa min al-abidi bilalun cikin kuma bayi waɗanda ba yanta ba wanda riga kowa musulunta shine bilal wanda kun ga yanzu mun san wanda riga musulunci saɓani ne na malamai wanda baka isa ka walwale wannan sabanin ba to sai dai wannan kasawa ta fi sauƙaƙa abin dattawa abubakar cikin mata khadija cikin yara ƙanana ali cikin yantaccen bayi zaidu cikin bayi waɗanda ba a yanta ba bilalu an gane wanda yanzu ne ya kamata a ce mun ɗauku falaloli na ali mun tattauna su tunda mun ji cewa ya musulunta musulunci ne makka da musulunci ne madina da musulunci ne bayan wucewar annabi wanda dole mu ƙara rana ɗaya sai mu duddun ƙula abin na falaloli ne da girma ne mu ambace su saboda bayuwa ka tattauna ali ba ka tattauna falaloli shi ba من كنت مولاه فهذا علي aliyu كو ko anta minni bi manzilati haruna min musa ga ga wani hadisi nan da ya shahara ga bakin mutane wanda za mu ɗauke shi shi ma mu ji yaya gaskiyar hadisin take anan madinatul ilmi wa aliyu ha. da kuma alƙur'anu ma'a ali wa alima alƙur'an da makamantansu akwai dai bayanai dole ne gobe ya zamanta mu ida sa kammala bayani akan ali da kuma khalifancin shi ga hadisai nan da dama da ke nuna manaƙiba da ke nuna girman daraja da kima irin tashi da iyalan gidan shi da makamantansu da haka insha Allah ta'ala yau anan nan za mu dakata sai kuma gobe za mu ɗora daga inda muka kwana yau rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar akwai sanarwa cewa karatu da ake sawa bishe FM bana an canza lokaci karfe goma ne na dare zuwa sha ɗaya wasu jiya sun yi ta buga waya sha zuwa sha biyu kamar da suka saba ko to an sauko da shi daga wannan lokacin zuwa goma da dare zuwa sha ɗaya an fahimta sannan akwai lokacin da masu ke sanya minti talatin karfe nawa ne takwas ko? zuwa takwas bakwai da rabi na dare zuwa takwas suna sanya minti talatin kuma ina fata an fahimta sannan muna nan muna kokari da wasu gidajen talabijin na waje muga cewa mun sa karatun irin su alhijira tv akwai wani gidan talabijin can abuja sannan irin su sunna tv da makamantansu muna nan muna negotiation abin yana da tsada kwarai don shi ne kuma kun gamu kamfen ɗinmu abubakar asibir muke ma wanda duk kaga ya kawo abin taimako ne nan to masoyin abubakar as-siddiq ne masoyin umar al-faruq usman bin affan da ali bin abi talib ne dan dan fatima ne baz'atun nabawiyya to mu kan suke kawo mana su eh mun kai iya campaign din su an fahimta akwai wani bawa Allah wanda shi ma ya je na son Ali ya je na son Fatima ya sai kafet kafet ya sa cikin masallaci ga fankoki nan ga abubuwa nan dai ya yi kokari mai yawa wanda an daɗe ba irin shi ba muna roƙo Allah ya biya shi Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya gafarta ma mahaifan shi Allah kuma ya biya mishi bukatoshin shi duniya da lahira Allah ya biya muna bukatocin mu duniya da lahira mara lafiyar mu Allah ya ba su lafiya masu lafiyar mu kuma Allah ya ƙara ba su lafiya ya ba su ikon aiki da lafiyar wajen bautar Allah Allah ka yalwata mana dukiyoyinmu Allah ka yalwata arzikinmu ka ba mu ikon yin aiki da arzikin cikin tafarkinka ka sa dukiyarmu ta kasance irin dukiyar su Ali bin Abi Talib irin dukiyar su Abdurrahman bin Auf dukiyar su Uthman bin Affan dukiyar su Abubakar As-Siddiq al-Akbar ya Allah wannan bala'in da ake ciki na yunwa da hauhawan farashin kayayyaki ya Allah ka yi mana magani shi ya Allah ka kawo mana sauki ya Allah ka mayar mana da buhun ɗan gote ya dawo naira dubu biyu Allah ka mai da jarka mai ta koma naira dubu da ɗari biyar Allah ka mai san muna dukkanin abin da ya tsananta ya koma mai sauki mai laushi gare mu masu aure cikin mu Allah ka ba su zaman lafiya waɗanda ba su da aure matan mu da maza Allah ka ba su mata Allah ka ba su mazajen aure mazajen kuma Allah ka ba su abin yan auren kuma ka ba su mata nagari su kuma matan ka ba su mazan nagari sana ƴaƴayenmu Allah kai musu albarka ka kama muna tarbiyyarsu ya Allah ka kama muna tarbiyyarsu bala'in da ake ciki a ɓangarorin gabacin sakwato zamfara da jihohi da dama daga cikin jihohin arewa na bandit ne da sauran mutanen da suke kashin mutane sun addabe mu dare da rana ya Allah kai muna maganin su ya Allah kai muna maganin su waɗanda wannan bala'in ya rutsa da su ya Allah ka zama gatan su ya Allah ka zama gatan su ya Allah ka tara mu gabaki daya a cikin aljanna muna fir a fadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين